وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. الملاذ الواجهة مجاز العقل المجاز

wato yana tafiya wato shi wannan sanda yana tafiya da shi sanda na tafiya da shi cikin ainihin gidan ainihin a cikin gidan gidan ainihin rahib a gane gidan fada-fada eh, sanda na tafiya da shi a nan gidan fada ta iban yana mai tuba wakar kana ya ba mashiya ya kasance da yana kin tafiya da ainihin ingarman doki wanda yake mai gajeren gashi da yana kin tafiya da ingarman doki mai gajeren gashi nan bana umar bin al'az bana amr bin al'az madinatul amr bin al'az ya gina birnin fustat Ginin mai gurin duniya mai azumi ne daren shigo mai kiyamun laili ne yinin mai gudun duniya yana azumi sannan daren shi yana kiyamun laili na titunan kahira sai yi cunkoso ko titunan kahira a sai yi cunkoso jaddajin duka ƙoƙarinka ya yi ƙoƙari kuma wahalanka ya yi wahala zai yiwu ƙoƙarinka ya yi ƙoƙari kuma wahalarka ya wahala na'am ƙudai'a ya ce wa ga'ud fa innaka anta sa'imul kasi kuma innaka anta makarima ka bar kyauta ka bar karamci kada ka yi tafiya domin neman ta ka zauna domin kai ne mai ciyarwa mai tufatarwa tun ce ka zauna ya za a yi kuma ka iya cewa ka yi tufatarwa an ce ka bar karamci kada ka yi tafiya domin neman karamci ka zauna a gida to tun da har an ce mutum ya bar karamci kuma kare ya je neman ta kuma ya zauna gida kuma kai ne mai ciyarwa mai tufatarwa idan har mutum ya zauna a gida bai je ya nemo karamci ba yaya za a yi iya ciyar da wasu ya tufasar da wasu allahumma sai dai shi a ciyar da shi a tufasar da shi hmm, Allah ya ce idan wato za ka karanta ƙul'ani za mu sanya tsakaninka da wanda ba su yi imani da lahira ba wato hijabi wanda yake abin rufewa hijabin abin rufewa ne kuma mai rufewa sai zai zama to hijabi mai rullubewa ba wai hijabi abin rubewa ba hijabi shi zai rube ba shi za a rube ba eh, Allah ta'ala ya ce lallai ya kasance alkawarin shi wato abin zuwa ne alkawarin abin zuwa ne ko mai zuwa ne zai zan mai zuwa albasu? na'am albasu na'am ka duba zuwa ga misalai guda biyu na farko usni da ila gairi fa'ili za ka cewa lallai fi'ili a cikin kowanne daga cikin su an jingina shi zuwa ga wanda ba shi ya aikata shi ba an gane ko ila gairi fa'ili an jingina fi'ilin zuwa ga wanda ba shi ya aikata shi ba domin ai sanda baya tafiya ko zai yi sanda bai da rai balle ya tafiya sanda baya tafiya wal amira la yabni sannan shugaba baya gini wa inna ma yasiru sahibu wa yake tafiya sai dai ma'abocin sandan yayi ne yayi tafiya sanda baya tafiya sai dai ma'abocin sandan yayi tafiya a ah, sannan kuma ainihin wato shugaba baya gini sai dai me sai dai ma'aikata shugaba ma'aikata gwamna su za su yi gini yanzu wannan titi da aka yi anan titin da aka yi sai ka ce gwamna yan rufa'i ya yi mai ya yi titi shi shi ya titi ina ba lokacin da ake titin ina yana can america ko ingila yana hutawa an fahimci wani ko to ma sai aka jingina titin zuwa gare shi aka ce gwamna ya yi titi to shi ma nan wajen cewa ainihin wato shugaba ya yi gini wanda shugaban ba shi ke gini ba an gano wani ku sai dai ma'aikatan shi ne za su yi mai za su yi gini walakin lamma kana zukazu sababan filmashi sai dai lokacin da ya kasance sanda shi ne sababin tafiya wal shi kuma shugaba shi ne sababi wajen gini sai aka jingina aiki zuwa ga kowanne daga cikinsu an gane ku ya ce sanda ne ya yi tafiya shugaba shi ya yi gini alhali ma'aikata ne suka yi gini na sannan ka duba zuwa ga misalai biyu masu biyowa za ka cewa lallai azumi an jingina shi zuwa ga zamirin mi, zamirin yini ko an jingina azumi zuwa ga zamirin yini cewa naharu za'id swahimun a imun. cewa yini yini na ainihin mai zuhudu yana azumi yini mai zuhudu na azumi eh zai yi yini na mai zuhudu yini yayi azumi wane ne ke azumin shi kanshi mai zuhudu ke azumi ko mai zuhudu yana yin azumi da yini sharifa ce amma za ka ce yininsa na azumi sannan kuma daransa na kiyamun laili kai ka ce daren shi da kanshi ke kiyamun laili alhali shi wannan din ke kiyamun laili shi wa shi bai zuhudin sai aka jingina ainihin abin azumi zuwa ga yini aka jingina kiyamun laili zuwa ga mai zuwa ga dare eh wal qiyamu usnida ila zamirin layl shi an danganta shi zuwa ga damiri na ne na dare wal izdiham usnida ila shawari sanan an jingina shi zuwa ga titi ko izdahamat shawari al-qahira titin al-qahira yayi cinkoso titi ce ke cinkoso to ka gani mutane ke yi ma annan nahar la yasu duk da cewa yini baya azumi inda ke cikin sa kike yin azumin wallahi la yaqum shi wata ne baya qiyamul layli wa'anda ke cikin sa ke qiyamul layli titi baya cunkoso bal yanzu himun na biha mutane da ke cikin wajen su dauke wajen suke cunkoso kaga shi aikin nan ko kuma abin da ya gama da shi a cikin nan misalai guda biyu wato an danganta shi zuwa ga wanda ba shi ya aikin ba ko wanda ba abin ba nashi ba ne? sawwaga abin da ya halatta wannan jinginawan tahallufi lalle abin da aka danganta a gare shi a cikin misalan guda biyu zamanin aiki ne ko wajen aiki an gane zamanin aiki ko wajen aiki aka jingina ma aikin an yi karatu idan an yi aiki a zamani ana iya jingina aiki zuwa ga zamani a cikin shi yayi in an yi aiki a waje ana iya jingina aikin zuwa ga wajen wanda aka ce yinin yinin mai azumi a yinin mai zuhudu yana azumi ko an saboda an yi azumi ne a yirin sannan kuma daren shi na kiyamu lai saboda a daren aka yi na'am نعم الملهى يقول منهن نوع يسرحن ولم يرحن إلى اللقاء بالنعم فهذه أمثلة لما يبنى دائلة دائرة في السنة تقول منهن نوع يسرحن wato ana cewa daga gare shi annuku yasrahna wato raƙuma taguwa taguwowi suna tafiya ya ruhuna dawo ba ba su dawo ba sai saboda rifkan dabbobi a ga yasruna غير مضارع مبني على السكون بالنسبه بنون النسوة ونون النسوة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الفتح في محل الوقت فاعل وان لم يروهنا هذا لم ان حرف التي هو وجزم وقلب يروه في مضارع مجزوم بلم وفعل مضارع أبنا مجزوم بلم مبني على السكون في محل جزم لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الفتح في محل رفع فائد أغانيه فهذه أمثلة لما لما بنوري وإن misalai ne na abin da aka gina ja'ilatu ما yawo masu kewayawa cikin harsunan mutane an gane masu yawo masu kewayawa cikin harsunan mutane wa kullu mabniyin yakunu akhiruhu ala sawa'in fasali ma akhiru duk wani mabniyun yakunu akhiruhu ala sawa yana kasancewa ƙarshen shi daidai ne wato baya canzawa ƙarshen zai tsaya in kasara ne zai tsaya kan kasara har abada in fata ne zai tsaya kan fata har abada in doma ne zai tsaya kan doma har abada fasali ma akhiruhu ka saurari abin da nake ambato ko saurari abin da zan ambata wa qad taqaddama صحت ملحة وقد تقدم ملحة الإعرابي مودعة إلى إعرابي وقد تقدم ملحة wato ana sai ana ana a ciki ana sanya ayatattun irabi a cikin sa ka yi dubi zuwa gare ta nazarar mustahsin irin dubin nan na mai kyautatawa kuma ka ta zato da ita kuma wato ka ta din ne sai da kyau taqulu minhum nauku yasrahna ka ce da gare shi annuku yasrahna taguwa na tafiya suna kiwo walam yarhuna ba su maraita ba kuka eh, ce ba su dawo ba sai domin riskan ainihin dabbobi wannan misalai ne na abin da aka gina masu yawo da'iratu masu kewayawa da harsunan mutane duk wani mabaniyun wato ƙarshen shi na kasancewa alaƙa wa'in daidai ka saurari abin da zan ambata ko ka saurari abin da na ambata تقدت تقدت ملحد الإعرابي حقيقة ملحد الإعرابي يا قاري wato ana ana mai ana sanya bada'i al-irabi ayatatun irabi a cikin su fanzur ilaiha dubi zuwa gare irin dubin na mai neman kuma ka kuma ka شغل نعم نعم نعم تسل الأرض فإن زادت عن ثلاثة idan ya karu akan uku wato idan fi'ili ya karu kan harfa uku sai a juyar da wannan fi'ilin ya koma ya'un a juyar da alifun din shi ya koma ya'un ta ci ba kai ne wannan idan fi'ili ya karu akan harfa nawa harfa uku sai a juyar da alifun din shi ya koma ya'un kawai ba ruwan mu da duba menene asalin wannan alifun ɗin mu ce to alifun din shin asalin shi wawun ne ko asali shi ya unni ko ya abin yake to ba ruwanmu da wannan na'am kamar a atsaitu a nan asalin shi daga a atsa ne ko a atsa sai aka sadar da shi zuwa ga ta'ul mutaharika to wannan alifin din ba ruwanmu da mace to asalin shi ya unne ko asalin shi wawun ne kaga wannan a atsa ayyu ne ne ko ya unne to ba ruwanmu da wannan kawai za mu juya shi ne koma ya'un sawa'un asali shi wawun ne ko asali shi ya'un sai zama a atsaitu wasta a tsaitu a gani asali shi wasta a tsa <coughs> wa izamin wa za hikta sa'ad da ali ba a wa alfa wa izana hikta kenan wa izana hikta ta'u ta'ani ma a wa alfa idan ta'u ta'ani ya riski abinda karshen shi akwai alifun kawai za a shafe wannan wannan alifu din ne kuna da ku ta utanis idan ya riski fi'ili wanda karshen shi akwai alifun za a wurgar da wannan alifun din hau rama rama shi ka same ta utanis zai zame ramat da ramat ne an samu ita kawai sake ne ga alifun din na ta'u sai ta cire mai ta cire alifun ne illa labu. Hmm. wa a'ata a'ata za ka sa kawo zai zama a'adat an samu itika wasa kenan zai zama a'adat wasu ta ta'ada fa sai zama wasu ta ta'adat sabanin abin da ƙarshen shi akwai wawon ko ba a shafa komai daga cikinsa amma in ya kasance mudari ne sai zamanto an jingina wannan muzari zuwa ga wawul jama'a ko an jingina zuwa ga ya'il mukatsaba zuwa ga ya'ul mukatsaba a nan wajen za a shafe harfin illa din ne sai a yi fataha abin da ke gabanin shi in kana mahzuf alfan idan abin da aka share alifun ne shi kamar yadda yake cikin mazi misali mujanisa za a zo da wasali wanda yake yayi jinsi zuwa ga wawul jama'a za a zo da wasali wanda ya jinsi da wawul jama'a ko ya ulmuka ba idan abin da aka share wawun ne ko ya ulfa ta kolo sai na wawun ya tsa ya tsa an gane ku suka ce arrijalu ya tsauna arrijalu ya tsauna ya tsa ne sai ga wawul jama'a da aka shafe a nan ya tsa an cire wannan alifin sai aka bar damma a damma aka bar mai fataha domin tunawa da shi ya tsa an shafe wato alifin nan harfa illa din alifin sai aka bar fataha don tunawa da alifin wa tas'aina ya yi tas'a sai zama tas'aina wato an cire da alif sai aka bar fataha wato don tunawa da abin da aka cire eh wa fi nawi ga na hau misalin Yagzu wa yarbi rijar Yagzuna wa yarbuna kaga yagzu yarmi an sadar da yagzu zuwa ga wawul jama'a sai aka cire wawul din ko sai aka bar wawul jama'a yarmi kuma aka cire ne ya'ul shi ko ba romu ba romu da abin da aka cire ko don ma za a sa in an cire wawu ko ya'ul don ma za a sa shi kuma tagzu sai ga ya'ul ba an gane ko sai a cire wannan wawun din na cire wawun sai a zaki suna dan dacewa da ya'ul wa tarmina ya hin shi ne insha Allah gaba kuma du'a billahi

shafi na ɗari da ashirin da takwas مسألة تتلاتة عشرين أكو نعم، إني مشيئان نعم، هل الإنسان مأمور بلان الشيطان؟ شن متن أن أمر شيء مشيئان؟ أو مأمور بالاستعادة ko an umarce shi ne mai mutsari daga shaidan wanne ne shin umarnin da aka ma ka tsine ma shaidan ne ko ka nemi tsari da shi wanne ne ba hukumu da an menene hukuncin tsine ma shaidan ya halatta jaba hada su'al fadilatu shaykh allama muhammad salih al wato fadilatu muhammad salih ya ba da amsa ga wannan tambaya Allah ya masa rahama inda yake cewa cewa mutum ba a umarce shi da tsire mai shedan ba kawai an umarce shi ne da ya nemi tsarin Allah daga sharrin shedan ko cewa kullum mutum ya ringa dagewa yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin shedan kamar yadda Allah ta'ala ya ce idan har wani abu wani fuzga daga shedan ya fuzge ka eh, idan wani fusga daga shaidan ya fuske ka to ka nemi tsari da Allah lalle shi mai ji ne ko masani wa qawlu da kuma inda yake cewa wa imma yanzaghannaka min shaytanin nazghun idan wani mai idan wani fusga daga shedan ya fuske ka ka nemi tsari da ka nemi tsari da Allah lalle shi Allah shi mai ji ne ko masani sai muka ce idan ya kasance manufan shek ta ibn usaimin idan manufan shi ne hani daga tsine ma shedan akan a kama sunan shedan a tsine mai a ce shedan ko iblis Allah ya tsine mai hakika ya zo cikin qur'ani abinda ya saba ma abinda malam ya tafi zuwa gare shi an gane ko ya zo cikin qur'ani abin da ya saba ma abin da malam ya tafi zuwa gare shi eh domin shi malam yana ganin kaman baya halarta ilimawa shedan sai dai ala'ance shi sai daga ce shedan Allah ya tsine mai a sai daga ce shedan sai ka ce a a'udhu billahi minash shaitanir rajim a gani sai dai ka nemi tsari daga shedan kada ka ce Allah ya tsine maka A gani to in ya kasance manufar malam wato hani daga tsine ma shedan wato akan a kama sunan shi a ce Allah ya tsine masa to hakika ya zo cikin Qur'ani abin da ya saba ma abin da malam ya tafi zuwa gare shi huwa qawluhu ta'ala shine inda Allah ke cewa yad'una min dunihi illa inasa wato ba komai suke kira koma bayan Allah ba ce mata a gani da su suna kiran mala'iku ne ba komai suke kira koma bayan Allah ba face mata ko kuma suna bautawa kuma ka ai kuma ka suna da tamiri ne na mata ko ba kowa suke bautawa ba face shedan gararri a cikin wannan aya akwai halaccin tsine ma shedan akan hanyar ta'ayini a kama suna shi a ce shedan Allah ya tsine mishi irfan bin sulaim al shuna. ad-dimashqi wannan ne abinda babban malami fadilatu sheikh abdul irfan bin sulaim al-ash'ashuna ad-dimashqi ya tafi zuwa gare shi a cikin littafin sa rawatul muttaqin sharhi na Riyadu salihin ga nasa magana shi nan wato inda Allah ke cewa din nan cewa Allah ya tsine mai aishi shedan wato sai ya ce shi shedan zan rika daga bayanka zan riki wani kaso wanda yake abin yankawa an gane ku zan rika daga bayanka wani kaso abin yankawa an ce daga dukkan mutane dubu ɗaya wato mutum ɗaya ne zai kai labari an gane shedan ya ce zai yi kokari a cikin duk mutane dubu ɗaya mutum ɗaya ne kawai zai kai labari duk sauran gaba ɗaya za su wuce ne an gano wannan ku shi ne nasiban mafruda zai ɗebi wani kaso abin yankawa daga bayan Allah duk dubu ɗaya mutum ɗaya ya kai labari sauran su hallaka sauran su shiga wuta na'am asalin tsinuwa shi ne nisantarwa daga rahama hakika ya gabata shi kuma a cikin urf a cikin al'ada wato shi nisantarwa ne wanda ya gwamu da fushi duk da ya fushi wato tsine wa iblis inuwa Allah ya tabbata a gare shi tsine wa iblis wato tsine wa iblis a ayyana sunansa ya halatta haka nan sauran kafirai wato a kama sunansu a tsine musu ɗin sun mutu kafirai haka nan sauran kafiran matattu kamar auna ka ce Allah ya tsine mai hamana a ce Allah ya tsine mai da abuja ya halatta a gani kafiri idan ya riga ya mutu cikin kafirci ya halatta a tsine mai amma in yana raye shine baya halatta a tsine mai don ba a san halin da zai kasance a gare shi ba Ina wannan kafiri nan gaba ya tuba ya dawo ya musulunta ya canza daga kafircinsa zuwa ga musulunci an gane idan kafiri yana raye ba za mu iya yanke mai hukunci ba wani kafirin zai fara yana kafiri an haife shi kafiri ya rayu kafiri sannan in zai mutu ya musulunta an gane wannan ku saboda haka ba ma iya yanke mai hukunci da ba ma iya yanke mai hukunci baya halatta mu kama sunan shi mu tsine mishi idan mun kama sunan shi mun tsine mai mun yi kuskure Allah shi taimake mu masha Allah su lokaci ya ja na? ai duk wani kafirin da ya mutu duk wani kafiri da ya mutu inda ya mutu kafiri ya halatta ci da shi ba na kalla ma wabi hamdi a shaɗu allah ila ha'ila an ta a tsarin da kwasu da ne yi.